malaman firamare 564 ne suka rasa rayukansu sakamakon rigingimin boko haram a jihar borno da kuma hakan ya jefa iyalansu cikin halin kakanikaye shugaban kungiyar malaman firamare na jihar borno gwamnan jibril muhammad ne bayyana hakan a wani taron manema labarai da suka kira a garin maiduguri wanda ya ce yanzu hakan iyalan waɗannan mutane suna cikin wani halin kakanikaye da cewa suna iya nasu kokari wajen ganin cewa sun wa iyalansu ya ce akwai wasu mutane kuma fiye da dubu bakwai da aka dakatar da albashinsu yanzu hakan suka shiga shiga wani halin kakanin kayi wanda wasu su kuma shan bayyana a gaban kwamitin tantancewa wasu su kuma takardun magana makarantu na jabu wasu su kuma takardun banki da dai sauran lafafuka da ake zargin su da shi malamai dai wadda na sani abin na sani muna cikin matsala ɗaya ko biyu matsaloli na farko wannan kaman ka ga na kwanan nan da aka zo aka cancance malamai to mun samu matsala cewa waɗansu malaman namu da ba su samu tsallake siraɗin ba duk da cewa mun yi binciken na farko mun cire sakamako mun kai ya mai girma gwamna ya gani kuma daga baya sai muka ga akwai kurakurai waɗansu wadda an manta ba a sa sunansu ba kuma takardunsu yana da kyau so ya sake ba mu wata alfarma mu sake zuwa mu duba mu tantance mu ga cewa wadda lalle takardunsu na koyarwa yana nan ba tare da matsala ba a sake tantance a kaimar to Allah ya sa mun sake zama nima yana cikin kwamitin din mun sake tantancewa kuma mun kai mar bayan mun kai mun gode wa Allah ya karbi report din kuma ya amince kuma har ya ba da izinin a biya su wannan namban su ya kai dubu daya da 224 ba a biyan su an dakatar da biya washin ina makomar waɗannan malamin makaranta ne shi mutumin in ka ce sallama tun da baka miƙa martakarda da officially ba mu ba mu ga cewa sallaman ya yiwu ba wadda aka dakatar da biyan su ne to su din sun kai dubu bakwai eh to sauran kaga wanda bai tako ya zo an tantance shi ba shi da kansa ya san makomansa mu a borno namban da muke da shi na malamanmu da suka rasa rayukansu da kuma wanda aka ɗauke aka sace tun da yau shekara goma sha biyu farkon wannan eh, crisis zuwa yau namban su yana 564 ne mu a borno To eh, eh, wadda suka mutu da wadda ba a san inda suke ba eh, wannan muna da wannan rekod din 564 ne abin da ya shafi malamanmu to kowane hali ne iyalan waɗannan malamai suke ciki a yanzu eh to gaskiya yau lamarin iyalai kan wadda mazansu suke nan a rayuwa wahala ake yau zaman mu na yau ne a ce uwa ta rasa mijinta an bar mata yara ana cikin matsala ana cikin matsala lalle lalle sai dai kwanakin baya yau kusan wata takwas allah ya sa mun tashi mun rubuta ma nurses development commission da civil society muka yi dan wani kokori muka rubuta muka nemi taimako kuma alhamdulillah sun taimaka mana kan shugaban kungiyar malamin makarantun firamare na jihar Borno kenan Comrade Jibrin muhammed ke bayani akan makoman malamin makarantun firamare a jihar Borno Haruna Dadabiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya